amarya yar lalle ta ci ado an goye murmushi zance ya kare yau dai an daura kuma ga kuna auren soyayya ko da zuma ba za a hada shi ba Allah ya yarda halali ya fara mun kan daura kowa ya shaida mutuka raba insha Allah ba zan can a rubuta takarda wani ya samu wani ya yi rashi kuma dai ba za a raba ku ba na fada miki kar da ki kyala idan sa da kwalla amariya duk sirrin kwaki ya kar da ki yi masa talla amariya kar maza ta so ta so ke kika yarda kina so amariya inda ba kya so ya mu ma ba ma so amariya amarya ranar an ce kowa ne ne kai sai ka jira ya fi zama gwamna an goya ta je kashin gira dubu tufafinsa babbar riga ce ya saka fara an sha soyayya ko makiyinku ba zai tanka ku ba amarya yan nan ne ta ci ado an goye murmushi shaida lalle ba